أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya fata rayuwarmu ta kawo wannan rana ta Laraba 21 ga watan bakwai. shekara ta 1443 wanda yau ɗin ita ce ranar 23 ga watan biyu shekara ta 2022 Allah tabaraka wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya haɗa fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka da ke wannan unguwa ta mabushi a nan babban birnin tarayya abuja domin gabatar da wannan muhadara mai taken al'aikamu fil islam waka ce hukukul aita marayu a musulunci hakika magana tana da yawa ba za ta iya faduwa don tsakanin magariba da isha'i kadai ba don wannan yasa aka rage aka sassake muga gaɓoɓin da suke iya faduwa insha Allah muna roƙon Allah tabaraka ta'ala da ya taimake mu ya kuma dafa mana idan aka ce al-yatim ana nufin maraya kalma ta al-yatim allazi yamutu abuhu wanda ya rasa uba yaro da ya rasa uba shi ake kira al-yatim bi ma'ana maraya akwai kuma al-ajiyu allazi tamutu ummu shi al-ajiyu wanda ya rasa uwa shi ba maraya bane da ya samu laluri da ya rasa uwa kuma dole a tausaya masa amma shi ba maraya bane wanda ya rasa uwa ba a ce mashi maraya sunansa balarabe ya bambanta saboda shi balarabe yana da faɗin harshe yarensa yana da faɗi kaga ba washe kan ce maraya kawai ko wanda uwa ko uba ya rasu duk me yake cewa maraya ko balarabe yana cewa alyatimu wanda ya rasa uba alajiyu wanda ya rasa uwa in yace allatimu wallazi yamutu abawahu wanda ya rasa uwa da uba gaba daya balarabe ke ana ganewa kowane akwai bambanci tabbas babu ko shakka wanda ya rasa uwa da uba to ya fi kowa shiga cikin halin ƙaƙani kai saboda ba uwa ba mai ba uba wanda ya rasa uba maraya ne wanda ya rasa uba da uwa mai sunansa maraya ne amma wanda ya rasa uwa ba a kiran shi maraya wannan kenan idan aka zo fagen shari'a tun da wannan a yare kenan ko faqad arrafa alfuka haƙul yatima bi annahu man mata abuhu abubuwa, huwa malamai masana shari'ar musulunci malaman fikihu sun bada ta'arifi wato definition na maraya cewa annahu man mata abuhu huwa wanda mahaifinsa ya rasu yana ƙarami muna ganewa wanda mahaifinsa ya rasu yana ƙarami shi ake kira maraya idan baka gane ba lam ya bulugil huluma bai kai mafarki ba bi ma'ana bai fara mafarkin kwanciya da mace ba wannan shi ake kira mai maraya wanda bai balaga ba ai duna sinnul bulo ana nufin wanda bai kai shekarun balaga ba sai magana ta fito ko don yanzu kana iya samun wani girɗe ɗan ƙato su zo in ce maka shi fa maraya ne ka taimake shi eh? girɗe ɗan ƙato maji ƙarfi eh wallahi ni maraya ne ce iko sai Allah to kaga wannan karatun bahaushe sai ya hau kan wannan ƙaton ba maraya sai wa to sai wannan ƙaton a karanta mai karatun ana ganewa saboda wasu ba su da kunya girɗe ɗan ƙato da ƙi tafiya neman sana'a ɗan ice ma shi maraya ne wadda ba daidai ba ne mun ji wane ne maraya wanda mahaifinsa ya rasu yana ƙarami bai balaga ba shi ne mai maraya in ji malaman shari'a yawwa idan kana neman ƙarin bayani sai ka duba hadisin hanzala ibn hazim al-hanafi Allah ya ƙara masa yadda ya ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana cewa la yutuma ba da ihtilamin ba maraici bayan mafarki ba maraici <clears throat> bayan me bayan mafarki duk wanda ya yi mafarki ya balaga kenan ko maganan maraici a wurin babu la yutuma ba da ihtilamin ba maraici bayan mafarki ko eh wala tuma ala jariyatin idha hiya hadat ba maraici akan budurwa in ta fara haila ba maraini ya bace ba muna gane wannan wato shari'a daɗi gare ta e wala tuma ala jariyatin idha hiya hadat ba maraici akan yarinya budurwa idan ta yi mai idan ta yi haila hadisin Imam al-Albani ya fitar da shi cikin asilsila silsila a sahiha hadisi na dubu da da tamanin. idan muka je hadisin Aliyu dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda yake cewa hafisu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na kiyaye daga manzon Allah na samu wani babban karatu daga wa daga annabi Muhammad la yutuma ba'da ihtilamin karatu shine ba maraici bayan mafarki magana ɗazu ko ba maraici bayan an balaga wala su mata ta yau min ilallai sannan ba azumin yin shiru tun daga safi haddare eh, Ko wani azumi ne ake haka mutum yi shiru ba zai magana da kowa ba idan kai magana sai rika ma ishara wai yana azumi ya hana kansa magana to duk wannan jahiliya ce ana ganewa babu shi a musulunci shi ma wannan hadisin imam abu Da'ud, a cikin hadisi na 2873 ya fitar da shi sannan ya zo cikin al'azkar na imamun nawawi hadisi na 500 isnadi Hassan, hadisin yana cikin muktasar al-maqasid na shi al sarkani hadisi na 1207 ko sai wannan magana ta farko kenan za a ga na raba maganganun gaba gaba gaba ta farko yanzu mun fahimci waye maraya magana daga malaman shari'a da shugaban wanda ya karantar da shari'a gaba ɗaya shine annabi Muhammad ko ba haka ba wannan a takaice na san idan aka tambaye ka waye maraya za ka iya faɗin waye maraya tare da ambaton dalili haka ne ko? mu je gaba ta biyu hukukul aita haƙoƙin maraya akan al'umma ana ganewa haƙoƙin maraya akan wa akan al'umma eh lil aitami sab'atu huquq marayu suna da haƙoƙi guda bakwai akan mu guda nawa guda bakwai haƙi ɗaya bayan ɗaya haƙoƙi guda bakwai akan mu eh haƙƙi na farko haƙƙul ikram haƙƙul ikram kowane maraya yana da haƙƙi a kanmu na mu mutunta shi haƙƙin mutuntawa kowane maraya yana da haƙƙi a kanmu mu mutunta shi haƙƙin mutuntawa Allah ta'ala ya zargi wasu mutane Allah ka sa ba mu bane eh a can cikin suratul fajiri aya ta sha bakwai. Allah baraka wa ta'ala ce kalla balla tukrimuna al kun ganku ku nan yadda magana take shine ba kwa mutunta maraya la tukuri, al wannan yabo ne ko zargi zargin mu Allah yake yi ba ma mutunta maraya na shiga cikin wannan zargin kai tsaye kai ma ka shiga kai tsaye ke ma kin shiga kai tsaye yanzu ya rage namu mu tashi mu yi tsaye wajen ganin mun mutunta maraya sai mu fita daga cikin mai wannan zargin ko ba ka ba amma mun shiga yawa Allah yake magana da ni da kai da mu yake eh muna cikin wannan zargin muna cikin waɗanda Allah ya zarga kalla balla tukrimuna al-yatim ba ku mutunta maraya ba ku karrama shi ba ku girmama shi to kaji eh haƙƙi na biyu haƙƙul it'am kowane maraya yana da haƙƙi a mu na mu ciyar da shi haƙƙin ciyarwa idan akwai maraya a unguwan nan guda ɗaya ni ban ciyar da shi ba kai baka ciyar da shi ba ita bata ciyar da shi ba gaba ɗaya mun yi taro cikin sabon Allah don a ganin dama ba ne mu ciyar da shi dole ne haƙƙi ne a kanmu matuƙar marayan nan yana cikinmu to haƙƙinsa ne da Allah ya tsora mana mu ciyar da shi muna tare da mahaifinsa a kasuwa sai Allah ya masa rasuwa yanzu ya dawo wuyanmu ‘ya'yansa sun dawo wuyanmu muna tare da ubansa a ofis sai Allah ya masa rasuwa haƙƙin ƴaƴansa ya dawo wuyanmu muna ganewa muna tare da mahaifinsa a unguwa sai Allah ya karɓe shi haƙƙin ƴaƴansa ya dawo wuyanmu kowane maraya yana da haƙƙul iqam haƙƙin ciyarwa wajibinmu ne mu ciyar da wannan maraya ko menene dalili fadin Allah ta'ala Allah yana yaban wasu mutanen kirki Ya ce wa yut'imuna at'ama ala hubbihi suna ciyar da abinci akan su ma suna son abincin a shirya maka wani abincin safe eh shayi da wainan kwai doya ta sha kwai da yan toye-toye da yan tonɗe-tonɗe a soya maka kana so ka ci sai ka ɗauki abincin nan ka ba talaka ko ka ɗauka ka ba maraya ko ka ɗauka ka ba miskini shi ne Allah yake magana ka a cikin ƙur'ani ire-iren ka ba mai iya yin haka idan ba ka iya yi to ba da kai ake ba idan ban iya yi ba da ni ake ba to kaji maganar Allah ta'ala ce wa yi yuti'imuna ta'ama ala hubbihi mutanen kirki suna ciyar da abinci a kan suna son abincin ba wai ba su so ba ba abin da ya lalace yana tsami ba ko shinkafar da ta yi ba wani abu ne wai aspire kai daga jin aspire ka sai akwai matsala ba wanda ya lalace ba ala hubbihi abin da ya ɗauka ya bayar shi ma yana so amma ya haƙura ya bayar waye ba sai Allah ta'ala ya ce miskinan wa yatiman wa asira ya ɗauka ya ba miskini wanda ba ya da shi ka mai daɗi 'yar gwamnati ka auna ma wani talaka mudu biyar sai ka ga buhun yayi kasa su ka anya shi kai sai anya ko dai ka dan rage uku yanzu fa ana cikin wani ka daure ka bayar kai Allah yake magana eh shinkafar ka gida ba ka ba uwar marayu wancan eh ga wannan saboda Allah ki ciyar da marayunki ga naira dubu goma ai fa ne to kai Allah yake magana a nan ai wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman sai cewa wa asira da na daure wanda aka daure a prison ba ya da dama ya je nema yana cikin yunwa sai ka dafa abinci duk safi kana kai mai ko duk kullun kana kai musu karka kalli laifin ɗaya na sata akuya kuna gane ba ya yi sata akuya ko ya yi babban laifi an kai shi prison yanzu ya zama asiri yana cikin abin da na daure ko wanda aka kamo a yaƙi to ala ayi kowane maraya ya ku yan uwa masu daraja maraya yana da haƙƙi a wuyan mu na mu ciyar da shi abinci kada ka yadda a ce ba ka da maraya a gidanka ka rage wa kanka matsayi babba kada ka yadda a ce ba ka da maraya koya gidanka ya matse kai ma ka matsa ka shigo da maraya nan gaba za mu ji amfaninsa Allah ta'ala yake cewa auri ta'amun fi yaumin ذي مسغبة يتيما ذا مقربة Allah ta'ala ce ko ciyarwa a wani yini mai tsananin wahala zai masgaba da yunwa yini mai wahala mutum ya iya ɗiba ya bayar wa zai ba yatiman za matsara maraya wanda yake da kusanci gare shi ɗan wanka ɗan ƙaninka ɗan ƙanwarka ɗan ɗan uwanka ne jama'a muna ganewa wata riwaya au a ta'ama fi yawmin au a ta'ama ko ya ciyar a wani yini zi masabi yini mai wahala wa ciyar yatiman za matsaraba talaka maraya wanda yake da kusanci gare shi kamar yadda muka sani muna yi ne a dunkule saboda da an faɗaɗa lokacin zai kare ba a kai ga wata gaba yanzu mun ji haƙƙin maraya na farko shine mai haƙƙul ikram kowane maraya yana da haƙƙi a kan mu mu mutunta shi Menene ne haƙƙin maraya na biyu haƙƙul ita'am haƙƙin ciyar da wannan maraya an samu hadisi daga abu darda'i Allah ya ƙara masa yadda shugaban masu kudin duniya kenan abu ba e duniyan nan ba komi bace a wurinsa E da za ta bi irin hanyarsa malam da sharkaki abu yayi kyau Allah ya ba mu iko Abu Darda yake cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce Annabi yana gaya musu kenan atuhibbu an yalina qalbuka Annabi ya baya. kana so zuciyarka ta laushi mutum ne kai mai yawan fushi abu kadan fushi abu kadan fada yau kai fada da wannan gobe kai fada da wannan jibi kai da matarka kazo kai ma da maman matarka ko ka yi da sullikinka ko ka yi da abokinka kullum kai zuciya kuma. annabi ya ce kana so zuciyarka ta yi laushi zuciyarka ta yi laushi wato dirika hajjataka bukatarka ta duniya da lahira ta biya kana son haka yanzu nan waye baya son haka don Allah ya daga hannu ko ma ya ce Allahu akbar wanda baya son zuciyar <laughs> wanda baya son zuciyarsa ta yi laushi ya daga hannu ya ce ga shi nan allahu akbar gani zai yiwu ba wanda zai iya wanda baya son bukatar shi ta biya duniya da lahira ya daga hannu ba a samu kenan kuna gaya min gaba ɗaya kuna so zuciya ku ta yi mai ta yi sanyi gaba ɗaya kuna so bukatar ku ta yi mai ta biya duniya da lahira Allah ka biya mana bukata duniya da lahira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce irhamil yatim to ga yadda za ka yi ka ji tausayin maraya har zuciyarka ka tausaya mai Allah sarki yanzu wannan dan wane ne wani ya riga musulmin zo Allah ya gafarta ma wane a zuciya ka ji kana tausayin maraya irhamil yatim annabi yace tausayawa maraya bukatar ka za ta biya zuciyarka za ta yi laushi ashe kaga waɗanda suka kwamitin marayu a unguwa sun ce mu sun bullo mana da hanya da zuciyarmu za ta yi laushi sun bullo mana hanya da buƙatar mu za ta biya duniya da lahira sai Allah ya saka musu da alkhairi annabi ya ce ka ji tausayin maraya wamsaha Asahu. annabi ya ce ka shafi kan maraya ka shafa kansa wa at'imhu min ta'amika mahallu shahid ka ciyar da maraya daga cikin abincinka wa at'imhu min ta'amika ka ciyar da maraya daga cikin abincinka yalin kalbuka idan kai haka zuciyarka za ta yi laushi wato dirika hadatak bukatarka za ta biya duniya da lahira malam wanda ya fahimci manzan Allah ina kai ina boka ina kai ina dan bori Allah ya taimake ka ga hanya da bukatarka za ta biya idan kai dan siyasa ne kana da dubara kana son ka ci zaɓe sai kai ta ɗaukar nauyin marayu wallahi in dai kana da ne da maganar annabi muhammad buƙatar ka za ta biya in dai alheri ne gare ka ka huta da zuwa abin na sa da rai abin na ɗan biri da rai abin na ɗan akuya da rai duk ka huta ka sa a kashe mutum duk ka huta da tsafi annabi ya ce kana son buƙatar ka ta biya duniya da lahira ka ji tausayin maraya ka ciyar da shi cikin abincinka bukatar ka za ta biya zuciyarka za ta yi laushi in ji manzan Allah ya jama'a wallahi wannan hadithin kariya ne gare mu kada mu fada ne cikin tsafe-tsafe da hanyoyin da ba su dace ba ina matar da ke son mallakan mijinta ga hanyar mallakan miji da sharaɗi ba za ki mugunta ba amma ko ba haka ba hanyar mallakan miji annabi ya ce kina son zuciyarki sai laushi buƙatar ki ta biya ki ji tausayin maraya ki ciyar da shi cikin abincinki zuciya za ta yi laushi buƙata za ta biya in dai mallaka miji ne za ki samu e wanda ke neman maganin kasuwa ga maganin kasuwa wanda ke neman maganin farin jini ga maganin farin jini wanda ke son aljanna ga aikin aljanna ya jama'a mu gode wa Allah mu ce alhamdulillah da irin waɗannan hadisan ba ruwanmu da shirka ba ruwanmu da tsafi kawai abu biyu ake bukata mu samu yaƙini mun yadda idan mun tashi mu yi don Allah mun yadda abinda annabi ya faɗi gaskiya ne haka za ta faru haka mun samu yaƙini idan mun tashi aikatawa ko mu yi don Allah mun duk abinda ake ba don Allah ba an faɗi shi yasa Allah ya ce ala lillahi dinul khalis ku saurara addini na Allah shi kadai ne mai tsarkin nan da aka yi duk wanda aka yi ba tsarki ba ruwan Allah da shi amma mai tsarkin nan shi ne kadai na Allah Allah ka ba mu tsarkin zuciya wannan hadisi Imam al-Albani ya fitar da shi cikin Sahihul Jami' Sagir hadisi na 80 kamar yadda zo cikin Sahihul Targhib wa Tarhib hadisi na 2544 wannan shine haƙƙi na biyu daga cikin haƙƙin maraya sai haƙƙi na uku haƙƙul iwa'i haƙƙul iwa kowane maraya yana da haƙƙi a kan mu mai masa wurin kwana idan Allah ya ba mu arziki ko ka ce idan arzikinmu mai amfani ne sai mu yi duril aita gidan marayu musulmi suka kawo wa duniya gidan marayu amma yanzu ina kalubalantar mu duk abujan nan da wuya ka samu gidan marayu na musulmi in ma ta samu yan wata ƙasa suka tsallako suka gina mana ma'ana mu ba mu da imanin yin gidan marayu sai gidan matanmu da 'ya'yanmu E, durul aita mu muka kawo orphanage ka je ka bincika mu muka kawo orphanage duniya muka nuna mata ga yadda ake wa maraya hatta ba kokar da wulakanta mu muka kawo hotel duniya amma ba na 'yan iska ba saboda ba koya mutunta ya sauka a gari ya je ya kwana ya biya cikin mutunci ga ruwan wanka ga kaza ga kaza malam mu fa ba kauyawa bane musulmi addinin namu ne muka aje gefe muka ɗauko rudani to kaji hakkin maraya ne a nema masa mafaka Allah ta'ala ya ce wa manzansa annabi Muhammad Allah yana tuna masa cikin suratu duha aya ta shida alam yajidika yatiman fa'awa ya kai annabi Muhammad ashe Allah bai same ka kana maraya ba Allah ya rungume ka ya baka mafaka ko ba haka ba ya dauke ka ya kai ka gidan wa gidan kakanka ya kai ka gidan baffanka Allah bai baka mafita ba Allah bai baka mafaka ba amsa ne ka bani ya Allah to kai ma ka ba maraya mafaka an gane magana yanzu kawa ake magana a mai gidanmu annabi Muhammad Allah ya tambaye shi ya ce ya kai annabi Muhammad alam yajidika yatiman fa'awa ashe ba maraya Allah ya same ka ba ya baka mafaka haka ne ya Allah to kai ma ka ba maraya mafaka shi ne ma'anan magana eh ba wai Allah yana tambaya ba ne don bai sani ba su'alu tambihin eh tambaya ce ta faɗakarwa yadda Allah ya same ka maraya ya baka mafaka kai ma ka ba maraya mafaka shi yasa babu wanda ya kai manzon Allah ɗaukar nauyin maraya babu eh mai gidanmu annabi muhammad to kaji an samu hadisi na malik ibn al-haris Allah ya kara masa yadda yace annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yace man damma yatiman baina abawaini muslimaini wanda ya dauko maraya ya aje ko marayan da ya fito daga iyaye biyu musulmai marayan da ya fito daga iyaye biyu musulmai ila ta'amihi ka ɗauko marayan nan ka kawo shi gidanka yana cin abincinka wa sharabihi yana shan abin shanka duk abin da aka ci a gidanka ya ci duk abin da aka sha ya sha hatta ya tsagani a nuhu har aka kai ranar da ya zo ya yi zama da ka ya ce baba daga yau dai na ɗauke maka ka ɗauki nauyina baba ka biya man karatu baba na yi karatu yanzu dai gashi na samu aiki har ma ina iya ɗaukar nauyin kaina to daga wannan rana in dai kayi don Allah to abin da za a faɗi nan gaba ya tabbata gare ka ta ya sagani yana har ya ce na wadatu wace baba ka koya man kasuwa kuma alhamdulillah na shiga kasuwa yanzu dai na yi ƙarfin da ina iya riƙe kai na baba daga yau na ɗauke maka wallahi malam ana iya samun ma yanzu yana shi ke ɗaukar nauyinka kuma bai hana Allah ya baka abin da ya niyya baka bai hanawa eh bin Allah malam wani irin nage ne daɗi ba daɗi goma eh ku bare bari kuma san nage ne ana magana nage kana <laughs> eh bin Allah nage daɗi goma yaron da ka ɗau nauyi wallahi yana iya dawa ya ɗau nauyinka kuma duk yaron da ka kula da shi yana ƙarami har ka koma ga Allah bai bari a ci mutuncinka ko a ci mutuncin gidanka sai inda ƙarfinsa ya gare malam musulunci ya dora mu akan sai mu ne muke sauka daga layi Allah ya sa mu gyara to kaji manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wanda ya dauko maraya ya aje gidansa yake bashi sa yana ba shi abin sha har ya gamsu ya wadatu ya kai baya da bukata wajabat lahul janna annabi ya ce aljanna ta tabbata gare shi aljanna ya tabbata a gare shi shi ya fa kana ganin kai ustazu ne kana da gemu kana da nutsu saƙi kana da kaza kana da kaza wallahi sai wani alhajin birni ya shiga aljanna ya baka an fahimta ai idan yi wannan aikin don Allah wajabar da hujjanna to ya bai haka sai shiga aljanna ya baka aljanna ba fa fi zalika falyatanafasil mutanafisun eh Allah ka samu dace wannan hadisi yana cikin sahihu targhib hadisi na 1895 haƙƙin maraya na hudu haƙƙul ihsan kowane maraya yana da haƙƙin kyautatawa idan aka ce kyautatawa tsari ne kan abubuwan baya ana ganewa yawa wato kula ta musamman kula ta me ta musamman to kaji eh Allah tabaraka wataala yace yasalunaka ma za yunfiqu sahabbai suna tambayar ka wai me ya kamata su bayar na sadaka na ciyarwa kul ma anfaqatu min shay'in duk abinda za ku bayar a cikin dukiyarku na ciyarwa walil walidaini ku fara da iyaye wal aqrabi sai 'yan uwanku dangi wal yatama sai marayu marayu daga iyaye ka fidda nasu danginka ka fidda nasu waye gaba marayu sai marayu Allah ka ba mu iko aya ga ta cikin bakara aya ta 215 Allah ta'ala ya faɗi cikin suratul an'am aya ta 152 yace wala ya malal yatimi illa billati a ahsan kaga insani ya zuko kada ku je kusa da dukiyar maraya sai idan gyara za ku yi kada ku kusanci dukiyar maraya sai idan kyautatawa za ku yi idan niyyarka ta kyautatu to ka tinkari dukiyar maraya can kas saboda niyyarka sa ta a kasuwa ta haɓaka ka a tara dukiyar ka a kare marayan da haƙƙinsa ko in dai niyya ta kyautatu ka iya zuwa kusa da dukiyar maraya ba laifi a kansa ana gane ba amma idan ka ba kyau <clears throat> to mana karka je kusa Allah bai ce kar ku ci dukiyar maraya ba a'a kada ku je kusa da dukiyar maraya eh duk abin da Allah ya ce kar a je kusa to magana ba karama bace Allah ka ba mu iko mu kiyaye wannan shine haƙƙi na hudu sai haƙƙi na biyar haqqul hibbi haqqul hib hib kiyayewa tsaro haƙƙin maraya ne a bashi tsaro malam kasan nan malam ai wato mun cancanta Allah ya casa dan ma yana tausaya mana wallahi lazim ka to mu tana da yawa ana kallo ake kashe mutane ana mai da 'ya'yansu marayu eh? bayan an kashe mutane a najeriya an mai da 'ya'yansu marayu wasu marayu ma ba su san danginsu ba an yi wannan a jihar borno sama da maraya dubu goma wanda ba a san danginsa ba wanda muka kasa zuwa mu ɗauka kirista suka je suka ɗau dubu kuma wai nan gaba muna so yaran nan su yi musulunci mu arzikin mu ai ba na taimako bane sai ka ji an ce wannan shine mai kudin Afirka wancan shine mai kudin kaza ba haka ake lissafa mutanen mu ba haka ake yi nawa ne kiristan nan za su kashe maraya dubu uku wallahi maraya dubu goma <clears throat> muna da wanda zai dau nauyinsa bai san yayi ba ana ma cire kudin ana daukan nauyinsu bai ma san ana cirewa bai ma sani ba sani ma bai sani ba wai ana taba dukiyarsa ko ba mu da shi amma muka kyala maraya ya tozarta ya Allah ba zai tozarta mu ba al'ummar da suka kyala marayu shin marayun nan namu ƴaƴanmu ne ko ko ƴaƴan kirista ne ƴaƴanmu ne to me kawo wa'inta cikinmu ba garin su ake rikici ba ba su aka kashe mutane ba mu ne aka kashe mutanenmu aka bar mana marayu yaran nan marayu 'yan mata wata tana ƙarama shekara biyar zuwa bakwai kafin ka ce wani abu ƙirji ya fara cika da nono ko ba haka ba sai ya koma inda aka tara in gudun hijira sai an yi lalata da ita a ba ta abinci wannan ba ya kasan nan ba ba tozar tamarainiya bane wannan wannan ba tozar tamaraya ne wai kuma muna so mu zauna lafiya ta ina inda za a kai malamai su yi addu'a ba ka zama lafiya sai radda ka dawo ka bi Allah zaman lafiya na bin Allah bin Allah shi ne zaman lafiya ba wai a tafi ɗakin kaba da riƙe labulan ɗakin kaba ya ta kuka ba ka gama kukanka ka zo ga aiki na jiranka ai kuka ne na munahunci ga aiki ana ɓarna kuna iko kuna da iko ku hana ba ku hana ba kuma ku ce ku ji sauƙi kai mu daina wa kanmu ƙarya Ku gaya wa kanmu gaskiya maraya dubu goma suna da bukatar mutum dubu goma kowa ya ɗau ɗaya ɗaya matsalar ba ta kare ba ba ma sai ta baro jihar barna ba bare ta zo jihar yobe bare ta yi sauran jihohi yaran nan kamata ya ce mun yi warwasu wani ma bai samu ba amma muka kyale su a walakance wannan muna gaya ma na wani gari yanzu ka je zamfara maraya nawa ne a sokoto maraya nawa ne a gari kaza da gari kaza da ake ta kashe bayan Allah Allah ta ba mu mafita kowane maraya yana da haƙƙi a bashi kariya a kare ransa dukiyarsa mutuncinsa da duk abin da ya shafe shi Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa yas'alunaka 'anil yatama suna maka tambaya ya kai annabi Muhammad game da marayu ulka gaya musu islahul lahum khair islahi gyara akan al'amarin maraya shi ne alkhairi wa in tukhalituhum fa ikhwanukum idan kuka cuɗanya da su dukiyarsu da dukiyarku ana ganewa rayuwarsu da taku Allah ya ce ai 'yan uwanku ne fa ikhwanukum ai ƴan uwanku ne ba komai ku ya ka. wa in tukhalituhum fa ikhwanukum daidai wallahu ya alamul mufsida min minal musulun a lokacin da ake cuɗanya da marayu Allah ya san wanda gyara ya kawo shi kuma ya san wanda barna ya kawo shi kowa ya yi nashi Allah na kallon shi wallahu ya alamul mufsida min al-muslih Allah yana kallon kowa kuma inna rabbaka labil mu muje zuwa eh malan an daɗe a ƙasan nan a Najeriya an daɗe ana haɗa kai da alƙalai ana cinye dukiyar maraya an daɗe ana haɗa kai da 'yan sanda ana cinye dukiyar maraya an daɗe ana haɗa kai da masu unguwanni da dagatai da hakimai da sarakuna ana cinye dukiyar maraya sai dai abinda ake cime wai wai daɗin menene daɗin gobe saurin zuwa daɗin gobe saurin zuwa tukaji eh wa gadan rihi qaribu malam duk wanda ya taɓa dukiyar maraya a filin alkiyama to da ana jin tausayi sai ka ji tausayinsa Allah ya tsare mu haƙƙi na biyar kai na shida ko haƙƙi na shida daga cikin haƙƙoƙin maraya haƙƙul ƙisɗi haƙƙin adalci haƙƙin mai adalci maraya marainiya suna buƙatar a yi musu adalci kowane irin hali eh a kowane irin hali a yi musu adalci Allah Ta tabaraka wa ala ya magana kan Maraini ya mace sai dai magana ta shafa hada namijin wani sabto Allah ta kusa tutaliya ta ba yarinya da kaje kada ko a wani gari ka kawo ta gidanka sai ka ga yarinya ta zama mace kuma dai lallai fa kuma ma kana bukata ba laifi ka je ka gaya wa liman a san yadda za a yi ta shigo cikin gida a kwarai kuwa amma za ka bi ƙa'ida yi mata adalci ka ce tuwo na mai na ka yi mugunta a tuwonka naka eh, ka naka wannan ba tuwonka ba ne ba manka ne eh, ƙanji muna ganewa za ka iya yin haka ne ka aure ta idan ka san in ka aure ta ba za ka yi mata adalci ba Allah ya ce ka bari wa in khiftum alla tuqsidu fil yatama idan kuna ganin ba za ku yi wa ƴaƴa mata marayu adalci ba fankihu ma tsaba minan nisa ku je ku auri wasu matan da ba su ba wanda ya muku dadi masna wa thalatha wa ruba eh a wata aya Allah ta'ala ya ce wa yastaftunaka fil nisa'i suna neman fatawanka gami da mata eh mata marayu kenan mata masu rauni kenan ulillahu fi fihinna sai kuna neman ƙarin bayani game da mata da haƙƙin mata da raunin mata to ba mai muku bayani kamar Allah Allah ne yake muku fatawa akan su fi fihinna wa ma yutla alaikum da abin da ake karantar da ku yau da gobe fil kitabi a cikin littafi yace fiyata man nisa'i ta man nisa'i mata marayu allati la tu'tunahunna ujurahunna wadanda ba ku ba su haƙƙinsu in kuka zo aurensu eh irinta a kasuwa ta kai dubu ɗari biyu sai ka ba da dubu hamsin ka ɗauka Allah yana kallon ka an gane ai Ka sa ko da a kasuwa ta kai dubu ɗari biyu kun gane magana Ka san mace ita ke sai da kanta a ko da za ka auro mai amfani akwai da za ka auro ba ta da amfani sai dai ka yana ta mai amfani amma ba ta da amfani ana gane ba akwai matar da za ka auro mara amfani akwai matar da za ka auro mai amfani to irin wannan shi ne sadakin za ka yana ɗan sama eh na gana ai ba sai ne wani karatu in ji ba kun matsa ba yauwa to idan ya zama na wannan marainiya ta ɗan yi tsada to ka ba da abin da ya dace na sadaki ka ba da abin da ya ce na haƙi eh sai haƙi na ƙarshe ko jikin haƙoƙa guda nawa guda bakwai haƙƙul fisti sai haƙƙul fai ko haƙƙun filfai duk malaya yana da haƙƙi cikin fai'u me yake cewa fai'u fai'u shine abinda muka yaƙi muka samu ganima ana ganewa abinda muka yaƙi muka samu ganima wannan ganima za a kasa gida biyar kashi ɗaya za a kai gidan manzan Allah hidindumin gidan annabi da shi za a yi da na marayu dama annabi ne mai shi ne uban marayu gaba ɗaya ana ganewa shi ne Allah ta'ala ya ce ma a fa Allahu ala rasulihi abinda Allah ya ba manzonsa min ahalil ƙura wanda aka samu daga mutanen ƙauyuka ko mutanen birane ifalillahi walin rasuli. rasul wannan na Allah ne kuma na manzo ne ko walidil qurba haka nan da makusanta wal yatama da ainihin marayu to wannan gaba ta biyu kenan a cikin wannan muhadara gaba ta farko waye maraya ko gaba ta biyu haƙoƙin maraya wanda ina ganin duk wanda yake zaune a wurin nan aka tambaye shi ko da lissafo haƙoƙin ne zai iya lissafo su da gudu ko ba haka ba tunda kowa ya ji eh yawa da sauri zai kawo su to za mu je gaba ta uku shine hurmatul aitam wato haramce haramce da suka shafi marayu na ka ce hurma ka ce hurumi na marayu da ba a shiga hurumin marayu guda uku ne haka ne ko yawa ina ga bai wuce uku ba hurumi na farko hurmatul mali haramcin dukiya cin dukiyan maraya haramun ce cin dukiyar kowa ma haramun ce amma haramcin haramci shine na maraya kuna ganewa haramcin me haramcin haramci an gane yi. ko ka ce haramci mai tsanani bayan gane magana Allah ta'ala ya ce wala taqrabu malal yatimi kada ku je kusa da dukiyar maraya illa billati hiya ahsan sai ta hanya mai kyau sai dai idan ihsani ya kawo ka hatta ya baluga ashuddahu har sai ya kai karfin sa kada wanda ya taba dukiyar maraya har sai ya yi karfi yaya yanzu da kaji ana rigima tsakanin dangin uwa da dangin uba akan abin da aka barwa yara marayu ba fa wai yaran ake so a daunauyi ba a kowa so yake a bashi dama akan dukiyar duk da ruwan ayoyi da yake ji da hadisai wannan bai damu ba kaji ma mutum yana cewa da kunyar duniya Allah ka raba mu da kunyar lahira eh mai wannan magana ma Allah ka yi nesa da mu da shi domin sai ilalata masa zuciya Allah ya tsare mu kada ku je kusa da dukiya maraya sai ta hanya mai kyau har sai ya girma Allah ta'ala ya faɗi cikin suratul nisa yace innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman kaga wanda yake cin dukiyar maraya ta hanyar zalunci innama ya'kuluna fi butunihim nara abinda suke ci a cikin su Allah yace wuta ci yanzu ya zaka ga mutun ya tasa garwashi ya dauko cokali yana loma yaya wannan wutar duniya kenan dunnan mun yadda ba zai yi ba ba mutumin da zai je garwashin mai tsire da masu kira ya rika kima cokali cokali yana ci zai yi ba zai yi ba a wutar duniya ma ba ka iya cin wutar duniya ina ga wutar lahira sai Allah ya ce a faɗa maka ya kai mai cin dukiyar maraya ka sani inna ma ya akulu na fi butunihim nara abinda suke ci a cikin su Allah ya ce wuta ne wa sayaslawna sa'ira da sannu Allah zai dandana musu wuta sa'ira Allah ka saba mu bane Allah ka tsare mu da cin dukiya maraya to wannan kenan an samu hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa ita yake cewa lamma anzalallahu azza wa jalla a lokacin da Allah mai girma da daukaka ya sauke wannan aya ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده wannan ba aya ba Allah ya sauke wannan aya mun ji bayanin ta a baya ko sai Allah ya ƙara saukar da wata innal ladina yakuluna amwalal yatama zulman inma yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira wannan ma mun ji bayanin ta ko Allah ya sauke waɗannan ayoyi guda biyu sahabbai suka kalli waɗannan ayoyi in tsalaka man kana ya yajibu duk wanda yake da maraya a gidansa sai ruga gida da gudu fa azala ta'amahu min ta'ami sai rabon abin nan ya ware abincinsa da na maraya shi ya dukiyar maraya da abincinsa sai ya aje mai gefe abin da ya gada da abin da ya mallaka shi ma ya ware nashi gefe ce ni a'a maraya ya yi nan imana na yi nan eh ciki lafiya baka min saboda ya zauna lafiya kowa sai ya ware abincin maraya wa sharafa min sharabihi ya ware abin ala ya fi dulmin tsami. idan aka ɗauko shinkafan maraya a cikin buhun shinkafa na maraya sai a ɗauko rabin mudu misali ko gwangwani uku sai a dafa idan ya ci ya ci ya rage abinda marayan nan ya rage fa ya habisu lahu sai ya aje masa kayansa hatta ya akula aw yaftu har marayan nan ya zo ya ci abincin shi ko abincin ya lalace amma ba zai taba ba shi ko fara daya ana ganewa ruwansa nashi abincinsa nashi wato yanzu an raba jaha dawa da maraya wannan taka tsantsan ne ko ba taka tsantsan ba tsoron Allah ne ko ba tsoron Allah ba tsoron Allah ne ya ware kowa ya ware abincinsa eh fashtar da zalika alaihim sai abin ya musu tsanani domin ana barna madadin a dafa wancan daban a sake zuwa a dafa wani daban inda haɗe ke za a samu sauki to kuma gashi in an haɗe ina iya cin na maraya in samu matsala shi yasa ne mai na ware daga nan fa zakaru zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka ambata wa manzon Allah cewa ya rasulullah kaji kaji kaji da waccan aya da waccan aya suka sauka mun tsorata mun ware abincinmu mun ware na maraya amma wani lokaci abincin maraya yakan yi tsami a zubar yakan lalace a zubar kaji kaji kaji to daga nan fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya sauka da wannan aya don sama musu sauki wa yas'alunaka 'anil yatama suna tambayanka akan rukon marayu suna tambayanka akan dukiyar maraya abincin maraya zama da maraya ulka ce musu islahun lahu khairu ba abin da yafi alheri irin ka gyara wa maraya dukiyar. Islahun lahum khair eh wa in tukhalituhum idan kuka yi haɗaka da su kuka yi cuɗanya abincinsu da naku wurin kwanansu da naku kasuwancinsu da naku fa ikhwanukum ai ɗan uwanku ne kana ganewa ɗan ɗan uwanka ba ɗan uwanka bane ɗan uwanka ba ɗan uwanka bane ɗan ƙaninka ba ɗan uwanka bane Allah ya ce fa ikhwanukum fi dini ikhwanukum wato ɗan uwanku ne a me a ainihin a nasaba ɗan uwanku ne a jini eh wallahu ya al mufsida min al muslih Allah ya san masu ɓarna Allah ya san masu gyara ana ganewa ku je ku haɗa abincin a ci gaba da yi tare mai gyara Allah ya san shi mai ɓarna Allah ya san shi E, eh fa khalabu ta'amahum bi ta'amihi wa hun bi sharabihi daga nan sai aka haɗa abinci to kaji yadda aka yi hadisin yana cikin sahih dawo Dawud hadisi na 2871 wannan shi ne. hurma ta farko a cikin guda uku na me na maraya ko sai hurma ta biyu hurmatul qahari haramun ne rinjayar maraya ka gwada mar bai isa ba ka sa ƙarfi ka danne shi domin kai alƙali ne ka sa ƙarfi ka danne shi domin kai ɗan sanda ne ka sa ƙarfi ka danna maraya don kana mai unguwa ka sa ƙarfi ka danna maraya don kana wan baban shi ka sa ƙarfi ka danna maraya don kana ƙanin babansa ka sa ƙarfi ka danna maraya don kana hakimi Allah ya haramta maka wannan mafi tsananin haramci eh hurmatul qahari Allah ta'ala yake cewa fa ammal yatima fala taqhar Allah ce kaga maraya kada ka kuskura ka rinjaye shi akan haƙƙinsa kada ka kuskura ana gaya wa mai gidanmu annabi Muhammad shi kuma ya fada mana eh sai hurma ta uku ta ƙarshe ko hurmatu da'i wato haramcin tunkudewa. eh mutum kore maraya daga kan haƙƙinsa shi ya kifa ciki ya yi ba kere <clears throat> wannan sai kaje ƙauye yana daga cikin zaluncin da ake yi na tunkuɗa maraya daga kan haƙƙinsa maraya yana fama da yunwa da talauci ga gadon ubansa ba a raba ba eh yanzu wani zai same ka dan shekara arba'in arba'in da biyar hamsin ya ce har yau ba a raba gadon gidanmu ba wasu masu gadon ma sun mutu ba a raba ba saboda ba a isa ma a yi magana ba an samu wani don kuke ta ko? ko ce katon hofi? eh ya ƙoran shi ma ake ya hana ya hana a raba gado ana ganewa wai shi babba ne wai raba gado raba zumunci ne wallahi ƙarya kake yi wallahi ba gaskiya ba ne raba gado baya kawo rabuwar zumunci rashin raba gado shi ke tarwatsa zumunci mutane suna kallon haƙƙinsu a hannunka suna kallon ka san gingime mai azzalumi ko ba haka ba amma suna jin nauyinka ko suna jin tsoronka da mutum ya mutu ana dawowa makabarta a raba gado ƙwarai kuwa kafin a je makabarta ko abinci yana kan tukunya a dakatar da al'amura abincin da ke kan tukunya ya shiga gado in kana shi malan gado ba wasa ne. kuma Allah ya ce min ma qalla hu'au ka kathura ko min kaɗan ɗinsa yanzu kai tukunya mudu uku ana dafa shinkafa mudu uku ba kudi bane ai sai a dakata bare kuwa to wani ya biya kudin shinkafar sai a aje kudin a ci sadaka amma ne yanzu shinkafa wani yana da loma biyu wani yana da loma daya kaga ko aka ba kowa loma daya da yi mai tun daga nan karatun ya fara eh yaya malam ya muke yi idan ka ce da an dawo makabarta a raba gado sai a ce ka san zumunci kuma ba ka damu da ubanka ba ma da ya rasu kai ne ma ka damu da shi kuwa a ai dan ne ma ya sa a haihuwa dan da ya ce a bi shari'a ai dan kwarai ne ai he dan da ya ce a bi shari'a shine dan kwarai wanda ya ce ai watsi da shari'a shine haihuwa asara kuna ganewa yawa shari'a nan ita ce zaman lafiya bin Allah zaman lafiya duniya da lahira wane mutum to don haka hurmatu dai'i haramun ne a tun kuɗe maraya daga kan haƙƙinsa Allah tabaraka ta'ala yake cewa ara'aita alladhi yukazzibu bid-din shin ko kaga wanda ke ƙaryata ranar tashin al'iyama. mai ganin cewa al'iyama ba za ta zo ba kana da labarin sa kamar ka ce ne ya Allah sai ce fazalika allazi yadqul Shi ne mutumin da zai shafa wa idansa toka iture maraya daga kan haƙƙinsa wannan bai yarda da tashin al'iyama ba wanda ya yarda za a yi tashin al'iyama ba ya tura maraya daga kan haƙƙinsa ana ganewa E, to kaji e. malam ana kwama tala mafiya yawan wurare da yawa a garin nan ma na sha zuwa rabon gado rabon gadon ya yiwuwa na sha zuwa rabon gado a garin nan rabon gadon ya yiwuwa saboda kwama tala ana ganewa? akwai inda aka kai ni zan yi aikin rabon gado hakan nan daga ciki mutum ɗaya ya rasu yaro ɗaya matashi ya rasu a cikin magadan bayan rasuwan mahaifin E! yanzu ya za a yi na ce e za a raba gado hadda wanda ya rasu idan an gaba raban gado tun da ɗaki ne daban-daban shi wannan da ya rasu sai shi kuma a zo a raba nashi gado tsakanin magadansa don akwai masu gadonsa akwai marasa gadonsa ana gane waye ko kuma a samu gadon ba ɗaya ba ne amma dai sai an yi rabon gadon gaba ɗaya a zo a yi nashi sai aka samu wani a wurin ya ce nonit wani turanci ne nonit eh. ai turanta na aka aka ce no no no no nonit nonit e eh, aka buga man turanci aka ce nonit eh wato ba bukata hakan ko wato ba bukata hakan na ce kuma abinda zai baka mamaki manyan limamai ne fa ɗe eh. wanda suka kai ni kenan sai ya zai na ce shi ma ka gaya mai launi da ya samun baki <laughs> e ina jin wani na turance shi ya gaya mai ce shi mu nan yana tashi a gurin nan ba abin da za mu iya maka to ƙarshe dai gadon da ba a raba ba kenan tun da shi ya ce no ni ma na ce no ni haka buka tashi eh ba za ba ba ni dai ni ya saman baki eh in dai ni ne zan yi to no ni ya saman baki shi kuma in shi ne to ni a raba da wanda shi ma ya mutu to kaga an samu matsala to irin wannan kalubalen yana nan da yawa a garin nan ban san iya wanda na gari ba eh Allah gyara mu. bi yana daga cikin ture maraya tun kuɗe maraya da kan haƙƙinsa a gida bagado to kaji wata rana za mu yi karatu musamman akan zalincin waɗanda suke kin raba gado ana ba. eh ba kuma karatu bane mai daɗi wadda dai ka san maganin shawara

in kawo na yawa a dafa ko akwai kiyas in kana so ka ai ka san akwai maraya mai kuɗi eh, akwai marayan da kai ma in ka rabe da shi za ta samu sauƙi. ai maraya kala kala abinda ba a so a shaƙe shi da kasa numfashi ana ganewa idan maraya ne mai kuɗi a sai ka ciyar da shi ba abinda ake buƙata ka riƙe shi ka mai tarbiyya sai ka samu ladar tarbiyya amma wajen arzikinka ba sai ka ba shi ba sai a cina shi ba wai kai ka cina shi ba duk da akwai inda za mu zo a can ƙarshe ne kila kuma ba lokaci ko kila ana sauri a tafi gida <laughs> dan yawa idan ana sauri to in ko ba a sauri za mu kai wannan gabar eh to yadda sahabbai kai ka fara nabi ko haka ne kafalatul anbiya ilal aitab yadda annabawa suke daukar nauyin maraya zan dunkula wannan in yi magana guda daya maryam alaiha salam mahaifiyar annabi isa da mahaifinta ya rasu imran wanda ya dauki nauyin tarbiyyanta shine annabi zakariya kuma aka yi sa'a yana auren 'yar uwan mamanta ana ganewa sai ya ɗauke ta yi mata tarbiyya kaga annabawan Allah suna tarbiyyar maraya ai an gane magana mun wuce wannan gaba ke kuma an fahimta ko ba sai na karanto dogon karatu ba idan muka je gaba manzon Allah annabi Muhammad yadda ya dauki nauyin marayu daga ciki an samu wani sahabi da ake ce masa Umar ibn Abi Salma yake cewa ni na kasance yaro ne karami maraya a gidan manzan Allah wa kanat yadi tafishu fi sahfa idan ina cin abinci hannuna yana yawo cikin kwano wato kamar ina da haɗama, ya ci can ya ci can ko cin abinci babu tsari sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce mun ya gulam ya kai yaro in zaka ci abinci ka ce bismillahi nan ba wanda ya sa ka ka ƙara shi suka ce bismillahir rahmanir rahim a wannan a karatun qur'ani ake bismillahi iya nan zaka fi Ana ganewa annabi ya ce ka ce bismillahi eh karatu daga gidan manzon Allah wa kul bi yaminika ya kai maraya in zaka ci abinci ka ci kamanka wa kul mimma yalika kuma ka ci gabanka karatu ya samu malam mutum ya zauna gidan annabi ko bai samu tarbiya ba bai yiwuwa ya kai yaro ka ce bismillahi ka ci da hannun dama ka ci gabanka hadisin yana cikin bukari hadisi na 5376 yana cikin muslim hadisi na 2022 yana cikin sahih ibn maja hadisi na 2662 Umar ibn Abi Salma yake cewa fama fama zalat tilka a ba'adu ban gushe ba yadda annabi ya koya min haka nake cin abinci cin abinci na kenan in ci gaba na sannan in ci dama yadda annabi da ya koya mani ana ganewa ko yauwa to sai hadisin Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ahsanun nas khuluqan sai annabi annabi ya fi kowa kyakkyawan hali annabi ya fi kowa kyakkyawan hali arsalani yawmal lihaja wata rana sai annabi ya aike ni in ji Anas dan Malik khadimin manzon Allah da kaji mutum na cin mutuncin Anas malam ba karamin mutumin banza bane kuma a duniya sai ya wulakanta kafin lahira in kana son karin bayani ka tambayi Abdul Jabbar kun yi yadda Allah ya wulaƙanta shi saboda cin mutuncin bayan Allah mutumin da ya hijima gidan annabi kai yau da wani mutum zai bayyana a masallacin nan a ce ya san annabi ya taɓa ganin annabi malam a cikin mu ba wanda ya daraja shi kuma za mu mutunta shi a ce yaro ya tashi gidan annabi shekara goma yana wa annabi hidima ba albashi annabi ya ɗaga ta taɓa kansa ya ce ya Allah wannan yaro ka bashi albarka annabi ya ce wannan yaro Allah kai masa albarka Anas bin Malik annabi ya ce ya Allah wannan yaro ka bashi tsawon rai ya Allah ka bashi yawan yaya ya Allah ka bashi yawan dukiya yaya sai da Anas ya binne yaro sama da 100 nashi dukiya ko sai da lokacin fudda zakka ana fudda wata wata na taruwa noma kuwa shi so nawa ake girbi a gonar shi so biyu madadin so daya albarkan manzan Allah yau a wayi gari abdul jabbar dan gidan nasiru kabara iduba duba san maliki sai makaryaci ne sai malam wannan tsabai da albarka abdul jabbar ba ni abin da na tsoke shi ya haukace a ce bai haukace ba dan iska ne kawai tantagariyar nan iskan gari wallahi na ɗauka haukace waye. na san in ba mahaukaci ba ba mai cin mutuncin almajirin manzan Allah sai malam idan aka ce mutum ya san annabi to in Allah ya da za mu raga mashi amma a ce mutum ya duba anas dan malik da daraja wanda ya ga annabi ido da ido ya aiki gidan annabi ya ruwaita hadisai masu yawa a wajen annabi ya zama mai karanta da addinin annabi wai ka ce sai ka rusa shi malam dole Allah ya rusa ka ka kare a bursuna a wulakance ku yi hankali da taɓa sahabban manzan Allah shi yasa ba ma magana biyu akan yan shi'a magana ɗaya muke yi akan yan shi'a na ne kawai ba wata magana yan shi'a har ne kullum ne. babu wanda Allah zai ce wa sahabbai radiyallahu anhum idan ka ce Allah bai yarda da su ba yanzu Allah ya yi ne yi ƙarya kenan kake ne mai gaskiya kaji arne ba mai ta Allah sai arne ba mai ta Allah sai arne idan Allah ya ce ya yi da wani ko tambaya dalili ba mu yi me yasa ka yarda da shi ba aikinmu mu bane mu ma mun yi da shi ya Allah idan annabi ya ce na yarda da shi wallahi mu ma mun yi da shi eh malam muna kauna wanda Allah ke kauna muna kin wanda Allah ke ki idan naga aikin da Anas dan Malik yayi a musuluncin nan naga wani mutum yana cin mutuncin sa malam wallahi sai na ji kamar in haɗiye zuciya in mutu saboda bakin ciki malam wasu irin al'umma muke da su yanzu wanda ba su da mutunci a ce kwakulo laifin anas dan malika ce malam bahaushe ya yi dare da shi akwai banza bakwai ko wannan yana ciki Allah ya tsawon Anas ɗan Malik ce ba wanda ya kai annabi kyakkyawan hali wata rana ina yaro ƙarami annabi ya aike ni in yi mai wata bukata idan ka duba tsawon hadisin maman shi ma sai da ta tuhume shi ya kai anas ina ka je ya ce annabi ya aike ni don wata bukata ta ce wa ma haja me bukatar ta annabi ya ce a a innahu sirru mama ba za ki ji sirrin annabi a bakina ba mahaifiyarsa ya ce ba za ki ji sirrin annabi a bakina ba wannan shine anas dan malik da akwai wani ɗan iskan duniya da bai san shi ba to kaje ana tsammani duk wanda ya zagi waɗannan bayan Allah ba za mu kyale shi ba wallahi in kamawa ya za mu ɗau makami mu yaƙe ka wallahi wallahi billahi alazim ba za mu yadda ba eh sirri na annabi bai bayyana wa uwarsa mahaifiya ba wannan shine zai yadda a haɗa kai da shi a cikin mutuncin annabi zai yiwu ya ce lokacin da annabi ya aike ni faƙultu wallahi na la azabu na ce wallahi ba zuwa zan yi ba yaro ba wallahi malam karka tsaya inda yaro ne kowane yaro yana da rashin ji ya ce wallahi ba zuwa zan yi ba wasa kawai zan tafi ina tafiya sai na tattaba wasu yara suna wasa ya labu na fiso na ce yau ga inda ya kamace ni yaro malam yaro yaro ne ya ce ina nan ana wasa a kasuwa sai ga manzan Allah ya zo kada ka baza jika fa aya min wara'i annabi yana kama kiyata ta baya eh annabi ya zo da kanshi ya biyo sahu wani guda na bar aikin annabi na tafi wurin wasa idan aikin annabi an aje an tafi wasa kai wane ne ni wane ne eh yaro yaro ne ya kamata ka san yaro tun da yaro ne ya tole yana da ɗabi'a irin ta yara ya kama wasa annabi ya zo yana kama ƙeyarsa yana kama ƙeyarsa yana cewa mai ana ce fa nazartu ilaihi wa huwa yadhhaku ina juyawa da naga annabi yana murmushi na san cewa ta gyaru inda murtike gan shi kaza akwai matsala ko ba haka ba eh makale yace ya ya onai annabi yace ya kai ana azhabta haifu amartuka aiken da ne maka kaje kala yace qultu na'am sai ce eh inni zahibun al'ana ya rasulullah eh yanzu zani <laughs> ana ba? eh yanzu za ni ba ban je ba aikin annabi an dakatar da shi ana wasa malam in kaga an dakatar da aikin ka kai ma kai hakuri sai ni ba annabi bane kai ba annabi bane kila ba taba kiyaye shi zai sai dai jibal ko ka ba kafin ya hankara an yi bol da shi wannan halin mu ne Allah ya sa mu gyara amma da yake annabin rahama annabin rahama ne annabi bai mage shi ba bai zage shi ba bai mai wata addu'a mai muni ba sai ga annabi yana murmushi ya kai ana ina aikin da ne maka ka je a eh yanzu zan eh yanzu zan kaga daga cikin eh na je kenan ko amma da ya tsara da yanzu zan to wancan eh din ta kwanta ta kwanta Allah ya kara masa yadda hadisin yana cikin muslim hadisi na 2300 da goma har yanzu an samu hadisi na jafar ibnu abi talibin jafar ɗan uwan manzan Allah ne da mahaifinsa da mahaifin manzan Allah uwa ɗaya uba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallama bayan an kashe jafar annabi ya ce allahumma khuluf ja'faran fi ahli ya Allah ka maye wa jafar a iyalinsa imana ka maye musu da wanda zai dauna wuyinsu shi wanda ke bada labarin abdullahi ne ibnu ja'far dan mamacin ne ya ce fa ja'at ummuna sai mahaifiyarmu ta zo wajen manzon Allah fa zakarat lahu yutmana ta ce ya rasulullah yaran dan uwanka Jafar sun zama marayu kaji kaji kaji fa qala sai annabi yace ce al'ailaka takasina alaihi ko nan alaihim ne kina ji musu tsoron talauci ne wa ana waliyuhum fi dunya wal akhirah bayan ni ne zan tsaya musu a nan duniya a lahira ma idan an je ni zan tsaya musu su tsallake a ga wannan su sun samu ribar kafa eh malam annabi ya ce ya tsaya maka a duniya kuma ya tsaya maka a lahira wallahi ka bar tabewa duniya da lahira annabi ya ce wa mahaifiyar je ki kwantar da hankalinki ni ne ubansu a duniya kuma ni ne a lahira ko ma ki zauna sallallahu alaihi wa sallam, marayun wasu ma muka dauka bare namu sallallahu alaihi wa sallam. eh to kaji to haka wannan hadisin kenan an samu hadisi daga bushir ibnu Akaraba. yake cewa laqitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawm uhud na gamu da annabi ranar yakin uhud sai na tambaye shi labarin babana fa kana sai annabi ya ce mahaifinka ya koma ga Allah an kashe shi rahmatullahi alaihi Allah ya ji kansa annabi ya ce Allah ya ji kan baban naka amma an kashe shi a wannan faɗa. fa bakaitu fa sai na fara kuka fa akalla ni sai annabi ya kama ni kuma sahara a fi annabi ya shafi kaina hadisin ba yake nan ko wa hamalani ma'ahu annabi ya dauke ne kai ne gidansa wa qala sai annabi ya ce amma tarda an akuna ana abuka ka yadda in zama ni ne ubanka annabi muhammad malam babu wanda zai samu uba kaman annabi muhammad ka yadda in zama ni ne uba gare ka wa takunu aisha ummak aisha ta zama ita ce uwa gare ka kana so jama'a bai ne amsa eh mu ma in mun samu haka muna so hadisin yana silsila sahiha hadisi na 3249 eh wannan kenan ai mun zo ta gaba ko